Alawali ba takin gargajiya ba ne, amma taki ne na zamani kamar ure da ke kumshe da sinadaran azot kuma manoma ke amfani da shi a cikin gonakai da noman gandare. Ganin cewa bawali na kumshe da sinadarai iri ɗaya kuma taki ne da muke iya sarrafawa da kanmu hakan yasa muka dukufa wajen yada shi kowa ya fahimta musamman ma manoma ganin cewa ba su da isasshen karhi ba su mallaki bisashen da za su iya ba su isasshen takin da zai wadatar da gonakansu ba ko kuma su sai takin zamani da zai ba su damar bunƙasa albarkatun nomansu ba hakan yasa muka yi wannan tunanin muka nuna musu cewar wannan bawulin da kuke yi maimakon ya rinka kwarara yana ɓata ruwan ƙasa gara ku rinka amfani da shi saboda taki ne mai inganci. To yaya ake iya amfani da wannan bawalin da aka tanada? Euh, bawali na kumshe da sinadarin azot mai tarin yawa. Misali idan kuka duba inda jakai ke hutsari ko kuma a makaranta wuraren da yara ke bawali shibka ba ta hutowa a kai. Me yasa saboda bawali na da kabari sosai dalilin cewa yana kunshe da sinadarin azot mai yawan gaske dole ne sai an kara mishi ruwa don ya rage kabarin misali litir ɗaya na bawali sai an zuba litir ɗaya na ruwa don ya rage kabari kenan kun samu litir biyu na taki wannan wani tsari ne da zai baku damar ninka adadin takin naku ta wani fanni kuma lokacin damana ganin cewa ƙasa bata da tauri ba ma sai kun ƙara mishi ruwa ba don ya rage mishi kabari kuna iya zuba bawalin take da zarar an yi ruwa an ɗauke kuma za ku samu sakamako mai kyau akasin haka na iya faruwa idan kun zuba bawulin kai tsaye kuma ruwa bai sauka ba wannan na iya sa shifkokin naku su mutu saboda zahi tunda bawulin ba a sa mishi ruwa ba yana da ƙarfi sosai Shin ana iya amfani da bawali cikin noman damana da na gandari? Ƙwarai ko ana iya yin amfani da bawali cikin noma da aikin gandare. Ba wai zuba shi bane za ku yi kan shibka kai tsaye, za ku zuba shi ne cikin ƙasar. Amma ko da kuwa ya zuba a kan shibkar baya da wani akasi, tunda in kun yi ban ruwa, ruwan zai wanke shi. Amma ku kiyaye, ku zuba shi cikin ƙasar zai yi amfanin shibkar. Idan kun ci ganyen ba za ku ji iskan bawalin ba. You Cubana.